bisa ga dukkan alamu dai rashin tsaro ya sake dawowa a jihar Ribas. inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu babbaka dare da rana ake bin mutane ana bude musu wuta lamarin baya bayan nan dai da ya afku shine na waɗansu 'yan bindiga waɗanda har kawo lokacin haɗa wannan rahoto ba kai ga gane su ba inda suka je wani dandazon 'yan canjin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare suka bude musu wuta tare da kashe mutane hudu daga cikinsu nan take da kuma jikkata wani mutum ɗaya. Kawo yanzu dai tun daren da abin ya faru, 'yan canjin na ci gaba da zama cikin rudani da kuma fargaba. Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar ribas bata ce komai ba dangane da kokarin gano waɗanda suka yi wannan ta'annati. Usman Makarfi shine shugaban kungiyar masu canjin kudaden ƙasashen ƙetare da ke zaune a birnin na Fatakwal kuma ya shaida mini yadda lamarin ya faru. Eh, wannan gaskiya ne wasu 'yan bindiga sun je sun samu wasu membobi na ima har da mataimaki na suka buɗe musu wuta. Mutane guda hudu aka kashe ɗaya ya tsira da ransa. Kamar barayi ne ko sun ɗauki wani kuɗi ko wani makamancin haka? To Allah hakika dai ba su tambayi kuɗi ba ba su ɗauki kuɗi ba. Da aka gaya mu wannan na yi ƙoƙari na kira shirkifiwa wanda yake a kusa da mu. Kuma sun zo sauri sun zagaye jan sun yi binciken su. Wasu da lamarin ya faru a gaban idonsu sun yi masashen Hausa na muryar Amurka da ƙarin bayani. Suna na Rabiu Mu'azu. Eh lallai alal hakika muna tsaye sai muka ga wasu mutane mutum uku sun fito da gudu da bindigogi a hannunsu to sai ɗaya sai ya faɗa ta yaran yana cewa mun gama da su daga baya shi shikenan a cikin waɗanda aka kai musu harin akwai guda ɗaya wanda ya sai zo ya ce mana harbe mana yan uwa. Wani hali yanzu wurin yake ciki inda kuke gudanar da harkokin ku? Gaskiya a wurin da muke kasuwanci ana zaman jimami. Tsaron dai da muke samu gaskiya ba wai wani tsaro ne wanda har ya kai wanda za mu ce eh lallai muna da tabbaci da shi ba. Sunana Abubakar Ahmad abin da idan mu ya gane mana yan bindiga din suka zo su uku. Suna zuwa ba ba su tambayi komai ba ba su kwanci suka fara harbi yana zaune a kujera. Al'amarin tsaro dai a jihar Ribas musamman babban birnin jihar wato Fatakwal a baya sun yi matukar taɓarɓarewa inda daga bisani aka samu lafawarsu. Alhaji Musa Sa'idu shugaba ne a jihar ta Rivers kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar. Shi dai wannan abun faru ne a nan Oras inda suke kasuwanci su mutane 'yan canji ne kuma ainihin su mutanen Bauchi ne an je su hudu aka kashe su ko ba da ko hanset ba auren. To shi ne muke cewa wannan mutanen da suke wannan abu ba mu san kowane irin mutane ne tunda dai waɗannan mutane dai ba sa gaba da kowa 'yan kasuwa ne. To sai dai kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sanda sandan jihar Rivers, Mr. Omoni Inamdi, ya tabbatar da faruwar lamarin. Yes, I'm aware of that incident, but uh, for now, Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Rivers na kokarin tantance yadda lamarin ya faru domin kaiwa ga gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Harkokin tsaro bisa doka aiki ne na rundunonin tsaro musamman na 'yan sandan Najeriya. A bayyana take cewar harkokin tsaro sun yi matukar yin muni ba ma a jihar Rivers kaɗai ba. Ko da yake dai gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta nuna ƙoƙarinta wajen kawo maslaha ga wannan mummunan mummunan rashin tsaro da ya dami mutane lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya